masu so a cikin so dalilin so tabbatan so sirrin so asalin so hakikanin so wanda in ba shi kalman so ba za a santa ba saboda sanadiyansa ne ake so sayyidina Muhammadu rasulullah mu gode ma Allah da ya ba mu lafiya sannan ya samu cikin al'umman sayyidina muhammadu rasulullah sannan ya samu cikin masu zama su tuna da abin da baya mantuwa domin a daraja wanda ya zanto shine daraja wanda idan ka ɗaukaka shi baka kare shi da komai ba Allah ya riga ya ce wa rafa anahu makanan aliya idan yabo ne kake so za ka yi masayi na muhammadu rasulullah Allah ya riga ya yabi abinsa ya ce masa wa innaka la'ala hulukin azimi duk wani abu da za ka yi ma'annaba muhammadu Allah ya riga ya yi ma'abinsa Allah subhanahu wa ta'ala baya sallah bai yi ba ba zai yi ba mu kuma bayi ya ce mu je mu ta yi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma annabi Muhammadu salati inna Allah wa mala'ikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to Allah ya ce mu taya shi ma annabi salati domin shi kullum yana kan yin salati ne ka saboda haka sai mu fahimci muhimmancin salati a gun annabi muhammadu waye kuma shi annabi Muhammadu kansa da Allah subhanahu wata'ala yake masa salati mu kanmu al'umman sayyidina muhammadu rasulullah ba a bar mu a baya ba Allah ya ce huwallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min az-zulumati ila nur saboda soyayya na annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ne wannan al'umma wanda maulana shi ibrahim yake cewa tamanna kalimullahi lauka na wahida annabin allah ulil azami mursali wanda ake ce mishi maganan allah amma ya ayyarta duka wannan abin yana so ya zama ɗaya daga cikin al'umman wane sayyidina muhammadu rasulullah yan uwa idan an ce kar mu zauna irin wannan zama tuna da wannan fiyayyen halitta na muhammadu mai ake so kuma mu idan an ce kar mu taru mu gyara guri mazanmu da matanmu yaranmu da manyanmu mu ba da tarihi akan sayyidina muhammadu rasulullah mu ji maganganu da halayya da ɗabi'unsa to mai ake so kuma a saboda haka mun wuce wani guri da akan zauna a dinga bayanin maulidi na da kyau ko bai da kyau ko abu ne wanda ya kamata ko abu ne wanda bai kamata ba ba ruwan mai yanzu da kyau zo mu yi ba kyau mun yi din ko da kyau bismillah ba kyau kuma mun yi ina za a ne ba lahira za a ba Eh? in aka mutu ina za a yauwa daga lahira sai me sai isabi yauwa dan uwa ku dinga taya ni a'a ga gaskiya inda take ai ba za a je lahira a shiru ba in aka yi lahira aka shiru an cuce mu sai da muka gama tara kaya a je can kuma a ce an fasa yin taro a a tara za a je lahira idan aka je lahira akwai hisabi kamun a yi hisabin nan malamai sun ce za a tsaya a cikin rana ko in ji malamai ni ban sani ba ban iya karatu ba za a tsaya a cikin rana na shekara ko nawa ne sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi wata magana a cikin Qur'ani ya ce a wannan ranar wai ya firre mar'u min ahihi dan uwa zai ga dan uwa ya ce ya ake ciki ne ya ce kowa ta kan shi yake ba ruwa na da kai Nema da ka gani nan mafuta nake nema wa ummihi uwa za ta ga ta ce yaro yaya ya ce mama Allah ya saka miki da alkhairi abin kika yi a can amma a nan fa ba wani bayani to dan karo min mana cikin ladan ka koda guda uku muna yi ƙasa ƙasa ne za mu zo mu condemn da wannan dan ba wurin zaman mu bane ya ce a ni ma inda za ki ƙara min mama zan kara wa abihi uba zai gada ya ce ni na haife ka ya ce baba eh kayi kokari kwarai wurin haihuwar ne. ni na rene ka eh baba Allah saka da alkhairi ibo mun koda uku cikin ladan ka nan kara kar in je bai cika ba baba ni ma ina neman cikon biyu ne kulli mri'in minhum yawma idhin mene kowa ta kan shi yake wai tunda ba wanda ya je gani tukunna sannan an ce akwai wani gudu da za a yi ko gudun laki ne uwa za ta haifi ɗa ya fito yana faɗowa zai ruga da gudu za a yi ta gudu malam sannan za a je a tsaya a cikin rana idan aka je aka tsaya a cikin rana kuma to mutane ma saboda zafin rana su ce mu da ma duka a kai mu wutan wallahi ba sai an yi hisabin ba an gaji Allah na can bai fito ba to sai a nemi shawara sai a ce mu je wurin annabi isa a karo magallawo ya ake ciki maganar ceto ce a kai ni na fi ku da ai ni ni ne ake ce ma Allah da ni da mamana gashi Allah bai san shirka to ai ba kai kace a ce musu Allah nan ba ba kai kace a ce maka ba mu je mana ka kara kan kai to amma ba an riga an ce mun ba shi Allah ina ruwan shi ku je can gaba a je gun babanmu annabi Adamu a kan wakan lawa ya ake cike ce a hakun manta ne ni da aka ce kan ce itaciya na ci a ce ko annabi musa ya ake cike ce ai ni ne sanadiyan da aka halaka banu isra'ila ma a'a duk sai an gama za ga annaba wannan duka akwai wani annabi ma da za a je wurin shi a ce ya ake cike ce ai ni ne aka aike ni na ki zuwa gurin mutanen aka ba ni cikin ruwa daga na kifi ta haɗe da ƙyar na fito duk sai an gama za ga annaba wannan wurin ma za a dawo daga baya ban faji ba ban ji ba fa wurin wa za a dawo har ku faɗa da ƙarfi yana jin ku In baka yi bai rubuta sunanka at least ba shi shikenan you are on your own on that day there is no way to escape za a koma wurin sayi na mamarar rasulullah eto a wannan lokacin masu gudu sun gudu amma ni ba zan yi gudu ba a gudun zan yi tun daga nan ya san ni na san shi hmm. a nan garin kawai ina jin na zo mauludai irin wannan akalla zai kai biyar in bai fi ba kuma duk zaman da muke da annabi muhammadu muke zama mu gama maulidin ya faɗi abin da zai faɗa mu koma ɗaki mu ci abinci tare mu shiga mota mu koma zariya tare in kwanta a gado yana gefe na hmm. almaru to za a rabu ne sallallahu alaihi wasallam ƙarshe wurin shi za a dawo Allah ya ce mishi nemi ceto an baka baka nemi ceto ba an baka maulana shehu ibrahim shi ne kofa na soyayyar sayidina muhammadu yanzu akwai wani eh, wuri da muka yi kwana ko hmm. muka shigo nan garin inda ba wurin za mu shigo shi muka yi ta nema ma saboda duk an yi shuke-shuke sai can muka ce nan ne to shi ne hanyar shigowa ina yan darma ko in gaba ta can kuma ka shiga ɗorayi misali to shi shehu ibrahim shi ne hanya na shiga wurin sayi da na muhammadu rasulullah shi yasa muke rikici da mutane yanzu ana maulidin annabi muhammadu za ga an ta sa hotunan shehu ibrahim ranar maulidin annabi muhammadu akan yi mauki bigo sai a sa hotunan shehu ibrahim to sun ce a ya haka ku sa hoton annabin mana eh, na ce to ba ni hoton shi a ai bai da shi au bai da shi hoton eh to me za ka ce ba sa hoton shi tun farko malam buhari ana san shi ko wannan shugaban kasa har yanzu kuna san shi ai ko kun daina san gobe an fa fara kallon kallo ta yiwa an ji zafi yanzu ya san da in aka ce sai buhari ka ce a'a sai a ce kai kafiri ne ma amma yanzu in baka yi wasa ba ka je wurin ka kira buhari ko ɗanka ne sunan shi buhari yanzu ka dinga ɓoye shi a wancan lokaci in mutum yana so ya ci zaɓe sai ya sa hoton buhari ko sai ya hada da wanne saboda mutane suna son wa in ya mannu da buhari za a so shi ko har ma buhari yakan zo ya kama hannun mutum ya daga yan uwa duk abin da kaga ya faru a duniya wallahi haka zai faru a lahira wallahi ranar tashin kiyama za ka ga wanda kake gani dan iska ya zo kawai mallan ana sara mishi ana bismillah kana a ah, wannan ba ta iskar nan ba ne E, eh, shi ne amma bawan waye fir'auna shi ne ko ya yi shirme da yawa ai to sai aka aika jibrilu ya je ya eh ana zuwa sai malam fir'auna bai ya so fa yi wa yau da ya so ya yi wa yau da aka fara rikita rikita kawai kawai sai ya daga kanshi ya ce yana so ya ce eh, ya ba da gaskiya da wannan da aka aiko ma banu isra'ila jibrilu ya samu katon tabo ya sa a bakin shi kwam ci alana wa kada saita ya dinga julum ya sha a tabo ya dinga julum ya sha a tabo sai da ya kai shi a ƙarshe muna so a dinga gane darajar annabi muhammadu da ya koma wurin allah ya ce salamu alaikum shiru kake ji ba amsa ba ana fashi da jibrilu ya yi kisa ya yi sallaman duniya aka ki amsa ya yi kwankwasa kofa ya ce na dawo shiru kake ji na dawo shiru kake ji ya ta roƙon afuwa na yi laifi ne afuwa a rama kallawo shiru allah bai amsa ba ne ce to dan darajar annabi muhammadu rigiman kenan da mutane ba su ganewa ita duniyan da lahiran duka darajar annabi muhammadu za ka ci dole sannan ne labule ya dan daga waye ni ne ba wannan naku mai laifi to daga ina daga inda kuka ni, waye aike ka eh akar makalla inda kuka aike ni nan wurin wannan bawan naku marajin maganan nan fir'auna ya ce to kaga tsaya nan mai kace ya ce bawon ku ya ce ehem to me ya faru ya ba da gaskiya kawai ba da gaskiya ba ya ce eh ai ya ce ne amantu billazi ya banu isra'ila ya ce to da kai ne banu isra'ila suka ba da gaskiya me yasa za ka zulmiyar da shi bayan ya ba da gaskiya ce to kada Allah ai na sha tun da dai gashi ya yi shirka sai Allah ya ce shigo ya ce jibrilu ya ce na'am ya ce wallahi saboda ba kai ne ka halicce shi ba saboda ba kai ne kai mene ba ba kai ne ka halicce shi ba kai ko yanzu za ka ga kiyashi mugu bai maka komai ba cinnaka ma ya zo wucewa bai cece ka ba sauro ma da aka ce dan sha jinin ka ya ji daɗi ka bubbuge shi in an ce ka sami shi ne za ka iya sannan an yi magana kana wallahi ainihi akwai tsoron Allah duk wannan ba zanibi ba ne za a yi maganar gaskiya ka bari cin naka sai ya cije ka yawwa sai ka kashe shi kaga yayi mene to amma yanzu mutum na ganin cin naka me zai mishi kyankyaso a bayi fa waye halice shi to yan uwa shine maulana shehu ahmadu tijjani ya ce dukkanmu masu laifi ne wai mu dawo mu ta istighfari mu ta tuba mu ta tuba mu ta tuba mu ta tuba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mai ta salati mai ta salati Allahumma salli ala tabati ba ta ma guli kai ta tarawa buhu buhu buhu saboda ranar tashin kiyama akwai rikici ba ranar tashin alkiyama yan uwa haka aka yi nan ana zuba ayyukanka na gari nan kuma ana zuba ayyuka na mene eh na sabo an ce idan kai kuskure wannan je haka ina za ka eh sai wuta ko idan kuma haka haka ina za ka adalla to wanda kuma bai da aikin faya za a yi mai za a gwada wanda shi ya je ba aikin mai ka zo da shi babu shi mai za a gwada ko ba irinsu ne eh ni ban da aiki kai ka yi sallah ba mutu kun yi sallah la'asar ko yawwa kuma ku kuka yi Ma madalla kun yi azahar kuma in Allah ta za ku yi magaruba da isha'i da suhi kuna ta tarawa ga wanda tijo can a gefe na san yadda yawon shekara 60 yana buga sallah baba an karɓa sallolinka da kake yi kuwa duka duk shekarun nan ba tambas. Allahu akbar to rikicin kenan ranar tashin ma yan uwa mutum zai je gaban Allah haka Allah ya ce me ka zo da shi je na kai shekara 60 ina sallah ban karba ba eh ban karba saboda sallan ma ka yi ta zuciyanka tana ta tunani ni kuma na ce ana maulidi a yan darma ka zo wucewa kai dariya ka ce sannan kuma sauya annabi ya ce shiga aljanna saka eh ka can kai ta sallah kai ta sallah Allah ba da sa'a amin sallan naka ma ba za a karbe ta ba mutum ɗaya daga hannu ya ce mutum da ya ce astagfirullah astagfirullah Allahu akbar zai fara sallah har zuwa ƙarshe assalamu alaikum zuciyar shi ba abin da ya shiga ciki mutum ɗaya daga hannu ba tunanin tuwo ba tunanin mashin ba tunanin lamun dana nan na jira na a jihu ba komai akwai a mutum ɗaya kawai ya ɗaga hannu ya ce ga nan na yi sallah tun dare haka wallahi ba abin da ke zuciya na hannu ne, mutum ɗaya shi yasa yanzu ma ana sallan mutum da makon raka uku da zai yi sai ka sai ya miƙe tsaye kawai sai ya miƙe ausu billah zakari ya tulillah zaki ya tulillah an raina Allah sallan da ba tafi minti biyar ba mutum ɗaya ba zai daga ma hannun shi ya ce maka ya gama sallan nan zuciyar shi babu ba shi kuma wancan malamin cewa mai ne fafarin mafi yan uwa gaya muku gaskiya wa ma kalaqatul jinna wal insa illa liyabudu ban halicci mutum da aljan bai ji Allah sai dan su yi mene sai dan su yi bautan Allah wa ma umiru ba ya musu umarni ba illa sai dan su bauta ma Allah sai rikici ya zo aka ce muhullisina menene muhullisina eh me muhullisina kana me. girgijewa kana mai tsarkakewa kana mai watsarwa kana mai zubarwa ba komai a zuciyarka sai Allah ana yin wannan shi yasa da an gama sallah mutum ya fito kace an karba ne kaje ya ce tsakanin tsoro da kwadayi ina tsoron ba a karba ba ina kwadayi an karba baka yi ta daidai ba ne na yi daidai wallahi to ya kai ba za ka ce an karba ba to duk ka gama tara ayyukan naka ranar takin kiyama Allah ya condemn sai a ce ka tuna wata rana kana tafiya a hanya kaga wani kaya a hanyar gona ka sauka a keke ka cire ka watsar a gefe karata ka, ka shiga aljanna ina bautan wata baiwar Allah kafura ce ta shekara 60 tana kafurci ta tashi kawai a bakinta da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aka kira ta aka tambaye ta waye koya miki wannan tace wallahi ita kawai bace ta tashi aka ce to mu je wurin Hausawa ka san an yadda ba haushe musulmi ne shi ma ba haushe ya yadda shi musulmi ne da ya ga wani yaran suka ce tubabbe ne tubabbe ne to sai na umar ma tubabbe ne sai kai ta kiransu tubabbu Qur'anin da kuke hana a karanta Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yahsha shi sayyidina Umar yaji ya shiga musulunci to yanzu ka je ka boye Qur'ani kana la yamassuhu illa almudahharuna ai ba taba wa sai mai tsarki ba wannan Qur'anin bane yana can fi lauhil mahfuz ne ba wannan bane wannan ka ba kowa ya karanta in ba su karanta ba sa wanda ke ciki su musulunta ɗaha ma an zama alaika alƙur'ana li tashka illa tazkiratan liman hasha tanzilun min man kala al-ardha was samawati al shi yake ake karantawa yaji yaji musulunci ya shiga ya je musulunta a lokacin da ya karanta yana da tsarki ne to shi nan sannu musulmi la ya musu idan Haruna? kai kana da tsarki yayi ga jini nan a riganka akwai tsarki in ka wanke akwai tsarki ko mm. yayi ga mani na a jikinka akwai tsarki in ka wanke fa madalla tafiya na kyau ga fitsari na a jikinka akwai tsarki in ka wanke fa to shi jinin zai na ya fito maniyin fa fitsarin fa shi ya zaka da na cikin sarkin sarki sannu mai sarki ɗahiru ɗahiru maɗahuru sannu da sarki duk ta ina ya fito yanzu ma za ka ga mutum an kai shi asibiti ana Allah sai an ƙara mai jini a kira yan uwan shi kowa yake zuwa ni ba za a ɗiba jini na ba sai a ce to sai dai ku saya to wancan da aka siya kila ma na cine ne amma a lokacin ba ruwa ku kara mishi ku kara mishi kar mutu likita ai kwarai kara mai jinin nan shi ma ana zuba jinin nan likita ai da gaske likita ba jini an sa maka jinin kafiri ya gwarmaya da jinin ka musulmi ya za a yi kenan akwai tsarkin ko amma kana da tsarki idan ka haɗu da ɗahirun maɗahurun muɗahirun sai da na muhammadu rasulullah in ka samu wannan ka zarkaka eh. wani tsarki musulmi kana nan kana tsarki duk fitsarin da ƙarya kuke yi wallahi ƙarya kuke yi aka je kai fitsari ka tsarkin kana sa wando zaka je ya ƙara diga ko wani gaskiya mm. zaka koma ne ka cire wannan wanda sai mutum kawai ce kai ba abin da ya zuba zuciya na ne ƙarya kake ya zuwa kuma ba ka da zarki kuma ka je ka ba mu sallah kai limami ka ja mu duka mara tsarki yan uwa a ranar tashin alkiyama sayyidina muhammadu rasulullah shine mai ceto kuma kofan shiga wurin ceton shine fa waqti wa sa'ati sarafatu li zikrihi wa haji Wahajal hajjal musulmi na ahaltuhu alaika sayyidina muhammadu rasulullah ya je gaban Allah yana tayyatu lillah azkiyatu lillah adayibatu salawatu lillah assalamu alayka ko ayyuha annabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaina ba na ka kira mu ne ba wa tana da mu annabi muhammadu na ibrahim in ka ga dama ka ce kai ba dan dariƙa ba ne ka dama ka ce kai salafi ka ce kai sunni ka je ka ce kai su bihaina su bihaina ne duka shehu ibrahim ya taimake ka da ya ce wahaji sai ce wahajal musulmina duk wani musulmi shehu ibrahim ya taimake shi saboda lokacin da shi wannan eh shi wannan da kuke magana sai da mu da rasulullah Wa ya san da Allah a nan ka taba gani na ba da singile da gajeren wando eh in ka gane da shi waye ba ni din ba ne in na cire wannan hular na aje waye in na cire babban rigan waye sai na koma na sa farar riga waye na sa bakar riga waye din ni ne ko eh eh shi wancan a wancan rigan ya yana yana tari ya tulillah a zaki ya tulillah a aka zo kun assalamu na din nan to wai saboda ka gane kai ma ajubi cewa eh ita ba dan agaji haka gilashi yana da baki bai da shi yana da hanci bai da shi yana da ido bai da shi in aka ci gaba da gida duk yana da su zakiru duk kana da irin nashi kai ne a can eh, ka je kai ta zage-zage Zai ka kalli kanka a madubi na madubin nan waye waye na madubin da ya je can yana a tayyatu lillah ya gama da ya dawo a wannan rigar kuma sai ce wa haji wa musulmi na dan ka gane eh mana kana can kana bacci eh, annabi muhammadu ilima ya wuce ta kofar gidanka wani ya zo ya ce min yana yana ganin annabi muhammadu a mafarki mafarki yake fito min sallallahu alaihi sallam in ga shi kuru kuru na ce ga yana a gefen riga zai yi haka da gudu na ce a ina za ka kuma <laughs> sai a mafarki za a ga annabi eh almaru ma amana habbo wa muke so baya nan maka gan shi ba mun gan shi can rigan ga abin da ya yi nan rigan ga abin da ya yi shine maulana shehu ibrahim ya ce falau sauwaru ni في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتعوا والله cewa mai ce da za su ɗauki hoto na hoton na hakika ba wannan shirme ba ka ɗauki ainihin hoton kyamara na ɗaukan hoto ne ta ɗau sai haske kawai ba an ɗauki hoto ha ana bari. Bari gwari gyara hula na ka ɗauka ka ɗauki ainihin hoton ka gani zai wanku shi ibrahim ya ce da za su ɗauki wannan hoton na hakika wancan hoton lamiyarau ba za su ga kowa ba su washe hasa mahabube sai wannan masoyin nawa bihi na tamatta'u mai shirin ya ma yi kokari kuna nan kuna bacci ya ce ujawe roho irsan ala an akunahu eh. an tare a zaure suna zaki kansu malaman zaki يجاوروكم هرسهم أنا كم رواكي والمين يتم بعد أدور أجاوروكم هرسهم على أن أقولناه A'a shi ya shafe ka ai, ku jawo ruhirsan ina mashirakiya ina kwaɗayin ala ana kuna ku me yasa bai ce ala ana kuna ka ba hmm. ko ba gaban shi yake ba sayyidina muhammadu rasulullah son sa shine mafita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a fad'e shi maulana shehu ibrahim shi ya bayyana shi shi ya tsaga shi ya buɗe shi ya fito da sirrin asalin soyayya sayyidina muhammad rasulullah ba wani hanya da zaka baka so annabi sai ka biyo ta maulana shehu ibrahim shi yasa zaka ga idan mutum ba ahali bane bai shigo gida ba sai ka ga zai yi abin yana yi sama sama sai yana ce ai ai amma cika san annabi ya yi yawa wallahi kuke nan annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad to ku je ma wai an ce ma tawassali kar ai tawassali da annabi muhammad to ba ai tawassali da annabi muhammad ba mun yadda amma kuma kuna neman cikon kudin masallaci ai kun yi tawassali da wanda zai kawo kudin ciya mango Menene sunan wannan ba tawassali ba ne da Allah an ce ku ne kuka fi kusa da ciyama to muna so ka raka mu ku je ba shi ku gani nan tashi alƙiyama haka za ka ƙarar ko hannun mutum kawai an wuce da shi yan uwa maulana shehu ibrahim ya ce mana wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil huldi bila buhutani iz annani khalifatu tijani mawhibatun an sayyidil adnani man shakka fi za وأرى وأسمع ومن asma'u wa man yuhibbuni da wanda ya mene ya so ni wa man yarani da wanda ya mene ganni shi ibrahim ya ce cikin aljanna zai shiga ya kwanta abin shi ba wani bincike a ce mai kazo da shi aka tada rikici yo yo yo kai ibrahim ya zai faɗa haka aiki arna ma sun gan shi kafirai ma sun san shi to bari mu muku abin da na yi a kano ku kalli nan ya ya shau ba tare wa man yuhibbu ni ni nan duk wanda ya so ni da wanda ya ganda zai shiga aljanna ba bincike ko ya wanda ba ke wai bayan ta huta ga wani dan karaman almajirin kasan kasan bawanka da mai magana mu bashi hujja ina da hujja da mai tambaya me yasa na ce haka to bari mu baka hujjan dan kan in tafi ka bi almajirai na kana da barabi wake da account a banki yawanci suna da shigo mm. yau ka sa dubu goma kudin waye eh ban ji ba ba gobe na sa dubu ashirin nawa ne ne jibi na sa dubu hamsin nawa ne ne to shi kenan kai baka sa ko sisi ba sai ka je ka sa atm kaɗan na kaɗan na za ka cire kuɗi sai atm ta ce maka <laughs> ba ka da kuɗi insufficient balance ga shi ta ke turanci wanda nan za ka cire amma duka a ina ake sawa a ciro kuɗin a atm amma kai ka sa naka katin ya ce ba ka da kuɗi madalla ladan uwa ba ka sa ba ku da taya ne. kuɗin gyara da to ni na sa kuɗi na je na saka na sa ɓayan ɓayan ɓayan sai ka ji wani labari mai daɗi please wait for your transaction is processing can sai ka ji za ka kama ni ka ce naka ne Ina! ne za ka yi na bafulatan mutumin kirki